bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da faslun wannan fasali kenan fi kaifiyati cikin hakikanin tadarukar rukuni ruskar rukuni in lam ya in bai kucce ba yadda ake a rukuni in bai kuce ba wa tarikul ruku'i qa'iman raja wa rabihi mudariban lahu yaqa yundabu ayya kalamin qur'ani abulan hidadihi shay'in ani wa sayyidatin sannan julusan yarji'u la sayyati ni yake yana yuki la da bare ruku'a min ulahum ai inna lil masiha sajadatahu bi mata lahu min sujudi saniya ka akasi mutafikan alaniya yazjudu na wal jabal ula summa sujudu sawu qabla hala in sawi Eh, waɗanda bi arba'in raka ba bi arba'in sajadati mutarukatin bi arba'in raka'ati al'uwanin salasu summa rabi'a tasiru ula wa tasiru nafi'a kama iza fata saniya ula ka hukumu bi kul taliya min hmm. fazl wal iman wa mutammu hmm. min badi hiyati bi ma yatimu hmm. to mu ce wa tarukur mai balon rukui raja tosai ya koma ka iman wato tsaye duk mutumin da ya mance bai yi ruku'i ba a sallah sai wato sai dumfari sajada to raja ya koma ka'iman tsaye to in ya koma tsaye daga miƙe wuce sai ya ƙara yi ruku'in duk wanda ya manta da ruku'i ya tunkari sadida da ya tafi kusa da sadida ko ma ya yi ko ya kusa yi ya gane bai yi ruku'i ba an ce mai ya koma tsaye ko to in ya koma tsaye kafin ya yi ruku'in da ya kamace shi to yanda an so an ya gara ya karatu bi shayin ani da aya ɗaya ko biyu shine shayin ani abu ɗan kaɗan min qur'ani yau wani alqur'ani amma kaga banda sura abin nan banda fata kenan kafin sun koyawa shi kafin sun koyawa shi to sai aya ɗaya ko aya biyu to ka ji wannan in kuma mutum ya mance da ɗaukakowa daga ruku'i ya yi ruku'in amma maimakon ɗaukako kuma sai manta bai ɗaukako ba ya ya aukar da wannan ɗaukakowan da duke da duke idan misali ga mutum ya yi rukuni hmm. ba daga rukuni ba sai ɗaukakowa sai kuskure haka sai gangara hmm. can sai gane a ah, to ai bai ɗaukako ba hmm. to ya tashi ya dawo sai turkuri kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ne ma'anan hudu duban da duke da duke haka haka haka ka har ya setin ruku'i to in ya setin ruku'i ya tabbatar da yayi dumani da ake ciki yayi istiwa inda ake ciki ka san cikin ruku'i akwai dumani na akwai istiwa'i kaga dumani na ita ce dai natsuwar gababuwa istiwa'i kari akan wannan wani shi karin musabi ne ko to daga nan sai ya daga to in ya daga kuma to sai ci gaban sallar shi in ya gama sai ya sadada gashi nan zai faɗi maka to zai tabbi nan zai sake tabbi a sosai ma kuwa sosai zai wasa jatin sannat to in ko da sadada ta biyu ce yamanci kaga misali mutum ne ya yi sahihar ruku'in shi ya tafi sajada shi yau sahihiya ya dawo sai ya zauna kafin ya tabi sai miƙe a bisa kuskure to ba kana nufin ya dawo ba yi wannan tabin to in zai dawo ya wannan tabin daga ya zai yi ta daga tsaye koko daga ya ya koma zaune domin sadara tabi daga zaune akan yi ta to shi yasa kaji ya daki duka in ya gama kuma akwai sadara da malam zai faɗa wato ba a dai zai lasira ta yi ne a'a malam banda wanda ya mance sajadu biyu idan mutum ya mance sajadu biyu to shi ba daga zaune zai yi su ba yawwa sai ya auka da sajadu biyu nan yawa daga tsaye duk mutumin da ya zo zai yi sajadu biyu sai kuran mantawa har ya miƙe sai tana bugi sajidun na biyu wato in ya dawo ba zama zai ba daga tsaye zai faɗi kawai ya sirga shi ne harra sajidan larabar ruku'a min ƙulahu ai inda na limansiya bi mata lahu min sujudu saniya ka aka si to mu je malam ba kuma ruku'a mai sallah baya gyara rukuyi almansiyar sajada ta wanda aka mance da sajadun shi mai ulawu daga raka shi ta farko a mazhaban mu ta maliki yawa duk mutumin da ke karatu a mazhaban maliki idan ya yi ruku'i da ya ruku'i ba sauran sajadu ba sai manta da sajadu nan bai yi su ba daga ruku'in nan to sai cika da hidimar shi mai ake ciki sai ji ta kawai a cikin raka ta biyu ita kuma raka'a ta biyu ya mance ruku'in ta bai yi ba ita kuma sai tafi zai mata sajadu din nan na biyu zai mata sajadu tare da bai yi mata ruku'i ba bi mata lahu da yawa bai gyara shi bi mata lahu da abinda ke biyo raka raka'a farko din nan daga sajadar raka'a ta biyu kaga ai a raka'a farko ko ya yi ruku'i ya mance da sajadu sai ya shiga cikin raka'a ta biyu raka'a ta biyu kuma sai mance da sajadu ko a sai man ce da rukuyi sai ya tsajadu to sai ya gane babu raka ɗaya yi a cikin sanda shi raka a farko bata inganta ba a wuta biyu bata inganta ba to yanzu ya zai ka aka to kamar sun kwe ne ya bar ruku'i a raka a farko ya bar sajadu a raka a ta biyu ko ya bar ko ya basa da du a raka a farko ya bar kuyi a raka a ta biyu shine ma'ana ka aka sai <laughs> ma'ana to bai gyara raka a farko da ta biyu bai gyara ta biyu da raka a farko muttafiqan ittifaqan alaniya a bayyane yasjudu to in haka ne sai ya sadada a wannan hali da ya tsinci kanshi a cikin raka ta biyu kenan yana mai niyyatar gyara raka a farko in haka ne to sai ya sadada yana mai niyyar gyara raka a farko ka gane in ya gama gyara raka a farko Ka ga ya sa a ɗai kenan mm. to sai ci gaba da sallah in ya gama kuma sai ya sajada da malam zai ce mm. kun dai san to ba da ta kama mm. to amma a wannan fatawar dai malam ya rubuta kabla za a yi to sannan to sajada da kamlu kafin sallama ita ta yi daɗi a nan gurin duka in ya gama a waɗannan rigingimu to sai ya yi sajada kabli haka ma ya faɗa amma in zatin abin da muka karanta ne baya to ya nuna ba a da za'a yi eh tun da ƙari ne to amma kuma alhamdulillah shi ya san dai me yake nufi da wannan tsari da ya gaya mana da idon shi muke so mu namu idon wabaɗin mm. labiya arba'in sajadati to lokacin nan arba'in raka nan arba'in raka al'uwalu salasu al'uwalu salasu rakawoyi ukun farko baɗalar ta baji bi arba'in sajadati to saboda sajadu hudu matarukatun wanda aka basu mai arba'in a te daga raka'o'i hudu duk mutumin da ke sallah ya yi raka'o'i hudu kowace raka'a sai ya yi mata kuran sajada ɗaya bai mata ta biyu ba har ta kai ga gashi a raka'a ta hudu kuma kowace sajada kowace raka'a ya yi mata sajada daidai ne sai da ya zo ta hudu sannan sai ya ankara to yanzu raka'o'i ukun farko duk sun ɓaci domin tun da babu mai cikakkiyar sajada to duk sun ɓaci to in uku sun in ukun farko sun baci ya kake so a yi da ta hudu sannan wannan ta hudun da kake magana to sai ta zama raka a farko abinda kake nishi da ta zama raka a farko ita sai ya mata sajadun da domin muhallin gyara bai bauti ba kaga in ya cika mata sajada ta ta zama raka no kenan yanzu kaga tun da ukun farko sun baci yanzu wannan raka ta hudu ta zama ta nawa yawa to kuma ga ka'ida raka a farko a sallah mm. fata da mai gare ta yau kuma sai wannan aka yi ta fata ba mai to an yi mai kenan an yi ragi ko sannan ko da raka ɗaya ta ɓaci aka zare ta in dai aka zare ta daga raka a farko ko ta biyu to zare ta yana a matsayin mai ballanna kuma raka uku ne fa aka zare in kuka auna a nan zarar kawo inna uku da suka ɓaci sunan shi kari a fatawa a fatawa fiƙihu a ta hudu da aka ce ta koma ta farko fata ka digire ta ba sura domin kaga an rage ko yanzu ya zama wa manna ƙasa to ne ne hukuncin shi da kabbalar salami ko to za ku ba kanku amsa gashi na ma kun ba kanku to mu je ki wata sifu nafi'a sai wannan ta din ta zama mai wato ta inganta nafi'a mai amfani abinda yake nihi da ta inganta nafi'a mai amfani akan ta ka yi gini don duk ginin duk abinda bai da karfi bai da amfani ai baka dora ginin ka kanshi yau to mu shi yauwa kaga nan abinda muka yi kaga ya nuna a rage mata sura waɗancan raka'o'i uku kuma da ka zare ya nuna an yi ƙari to mu je kamar ya zafata kamar inda rukuni ya yi foti ba kai kace fi kai fiye ta ta da rukin rukuni ba illa ya fut mm, to sai an ta maimaita shi mm. to kamar ya zafata rukunu to ba dole sai an faɗe shi ba albabu hukumin sai kalami mm, kamar inda rukunin ya yi foti to kullum fa haka ake wannan ya baka mizani ne to tasihu sani ula a tasiru saniya ula to raka'a ta biyu sai ta zama ta farko idan aka bar rukuni a raka'a farko ba a ankara ba sai da aka shiga raka'a ta biyu to kaga ta farko sai a zare ta tunda babu rukuni ita kuma ta biyu sai ta zama sahihiya yau sai ta zama ta farko mm. to mu je ka ji haka hukuncin zai kasance duk sadda raka'a ta biyu ta ɓaci mm. to ta uku sai ta inganta sai a zara ta bin a inganta ta uku idan ta uku ta ɓaci sai a zare ta a inganta ta hudu daga nan kuma abin da ya kamata na fatawa ka dasa abin da ke gabanka ga duk wanda ke bi wannan hukunci wato ga mai sallah shi kadai to da liman wal mu'tammu shi ko mutammi ya taimi ma ya zo yazo da sallar da zai yazo da abin da zai cika min adi min da salami imami ba sallame wal liman to shi kuma sai cika abin da ke bin shi na'am mm. shi zai bi ayi ta yi kenan ƙwaran gaske na'am yanzu da man shakka da sajdatin walam ya dar mahallaha matan zikra alam fil jazatil akhira ya ti bi barakatin kasira bila wa qabla yazidu li suratin imamu hmm. ah, wa fi qiyamihi ila salasatin ma ha salasun summa fi a tabi hawa ba da hata shakudu eh. wa raka eh. a tani sun makabda yasjudu wa in imaman sajadatan sawan sajadallan yuttaba wa sabbahu wa in da khawfi aqadihi fa in jalas kamu ka fi salisatin idza tabas in ya tuna wa qabla eh nuna allazi fil mukhtasar wa wa ibn wa min rushidin qara'a qar idza abar rujua yasjuduna linafsim yukammiluna eh to mu je man shakka sajadatin wanda ya kokanton sajada na'am walam ya dare mahallo ya sujudu a ba komai walam ya dare mahalla wal kalamu ala hasbil malafi walam ya dare mahalla tarkiha bai san ina ne ya bar wannan sajada din ba ka ko gare sai da ai rukuni ce to shi yasa malam ba sai ya maimaita maka ba cewan fi kai fiyatti tadarikin rukuni mm. to ya sa mashi alif da lamba to dama a sallah me ake ce marukuni inda tofili ne ko to a ƙara mun bayani mana ko to kaga mala abinda ya karanta mana ya zama daidai ko yanzu da man a yanzu da man shakkali sigaratin wanda ya kokanton sajada walam ya dare mahalla bai san inda ya bata ba to zai yi sadada sadadin tunawa ya sauka mashi idan kana cikin sallah sai kana da lalle ka bar sadada amma baka san ko ina ne ba wato abin da malam ke gaya mana farko tun a ahalari abin da aka nuna mana <coughs> idan kai raka a farko sai ka bar sadada sai da ka zo a a ta biyu to sai ka ce kai a sai da ka zo a a ta uku kai a a ta uku sai ka ce kai wani da ona hobar sajada don ta fi saurin abarta ina ne ko na bata sai ka kasa ganewa to ka kaddara a raka a farko ne ka gan ka kaddara a raka a farko ne sai ka zare ta idan ka zare ta ta farko ta faɗi yanzu ita ta biyu ta zama ta nawa ko ta zama ta farko ko to kaga wannan raka ta biyu da kake ciki in tun farko dama baka kwalla ta ba to kaga sai ka kulla ta da fataha da sura ita wannan ta uku yawwa to ta zama ta nawa kenan idan ta zama ta biyu tun kafin mu tafi nesa ai maka bayanin da zaka rikice to tun kafin ka tafi nesa yanzu ka gane kai kari haso biyu menene kari biyu da kai wadda ta baci ko ka da kari shi a bin fikiu to ina kari to kuma na biyu da kai kwaran ke ba muhallin shi ba a yanzu ne ba muhallin shi ba gane cewa wancan ta baci ko in ba haka ba zaman ka ai gaye shi kan ka'ida amma sakamakon za da ta farko mm. to wannan zama da kai a raka'a ta biyu ya zama a raka'a farko kai wanda ko wanda ya zama a raka'a farko da kuskure mm. ai ya yi kari ko kaga tun nan take ka yi kari biyu ko to amma ai kar ka manta mm. a ita sajada ko ko ta maimaitu to kablin ba ta maimaituwa o wato ita na kwanwa kai ita na kwanwa ko ta maimaitu to sadadar da ake don ta ko kabli ko ba ba ta maimaituwa ka gamsu da wannan to yanzu sai in ka <coughs> idan ka gyara wani raka uku ta zauna ta biyu to kaga sai ka zauna in ka zauna ka zauna a raka ta nuke nan kaga da fata da sura ko to in ka tashi sai ka ci ko abin da ake bin ka in ka gama sai ka yi ba'adi ko to kaga wannan shine hukuncin da ya kama ka mm-hmm. akan taɓa suna da ummu julusa ummu budun duk a gama da mm-hmm. yau rike sunan ba shine aini magana ba mm-hmm. an yi ta hala a gurin rike suna cewa ce ce ummu julusa ummu budun duk wannan to da mun kalaba duka kyala wannan ka dai gane inda aka fasa sallar shine magana kawai to yanzu ka gane abin da ake nufi to malam fayaji to wannan zamu koma ga mai ahalari ka san shi ya dunga jeranta mana su har hawa uku mm-hmm. to yanzu kun ganin za mu yi ba'adi kenan ko mm-hmm. zan maimaita muku yanzu kun da ya ji bakin da aka da mm-hmm. duk mutumin da ya yi raka a farko ya yi ta biyu sai da ya zo a ta uku bai gama kulla ta ba to sai gane ya ba dada amma bai san ina ne bai bata sai ya ce a raka a farkon to sai ya zare ta in anan ne in ya zare ta kaga ba ta yanzu ta biyu ta zama ta nawa to kaga wannan ta uku da bai kulla ta ba yanzu sai ya kulla ta da fata da mi to ta zama ta nawa yawa to kaga yayi kari har hawa biyu zara raka a farko ƙari zama a raka a ta farko a wannan fatawa ta yanzu to shi ma ƙari ko to in ya kammala sallar shi sai ya badi an gama to sai kuma inda ya riga ya kulla raka'a ta uku ya kulla domin wannan da muka faɗa shine wanda zaki da ce can mai alari wani wanda shike cewa to li'anna surata wal julusa lam yahuda ko kaga shine wannan ka sa suna gare ta a makarantun mu ana ce mata lan yahuda to yanzu kun dai jiga ta nan mm. daɗewa ake ana buga ta mutane ba sa gana in aka kwanta da hankali aka kai masa bayani to mai basira bugu ɗaya zai ɗauke karatun kuma da za ya manta gobe in ya ƙara tambaya in isan ka ƙara maimaita mashi har ya mutu ba za ya amma in ka dinga zana ba to sai ɗauki lokaci a zanen ya dinga cewa. to yanzu an gamu su da ai layin fuda ko amma misali surar da aka aka ƙara nan ba ita ma a ai babun da aka yi ƙarin so ba ƙari ba ƙarin da aka yi yawwa to shikenan to kun san hawa uku ne to da kuma sai da mutum ya zo ya cika raka'a ta uku sahihiya ta cika kai yana tsaye a ta hudu kawai sai tana da ya ba sajada ya yi shuru sai ce to ina ko ya bata sai ce a raka'an nan ta uku ne ce kai ba a raka'an nan ta uku ce ba a raka'a farko ce don a raka'a farko ce to kaga sai ya zare ta ka gane ko idan ya zare ta sai ya gyara wannan sajada a wannan raka'a ta uku in ya gyara ta a nan ba sai ya zauna ba ko ba ka ne ba in ya zauna ya zauna a raka ta nawa ta biyu amma ka sani wannan ta biyun ta farkon da fata da sura to ta biyun ta fa to fata ba sura in ku lura tun a nan an yi ragi in aka lura kuma da waccan da aka zare an yi mai sannan wannan ta hudu da ka miƙe ka gane ba yi daidai ba ka dawo shi ma fa ƙari ne sannan ka jaddada wata sajada fa a raka'an nan ta uku wadda ka yana ta biyu a yanzu in ka lura kayi dubulin dan ƙari amma dai har yau da ita sajada ba za ta maimaitu ba to kaga in ka kwanta da hankali idan ka nutsu da wannan idan ka idan ka nutsu da wannan to kaga sai ka zauna a nan domin ta hudun baka kulla ta ba ko kaga ka batta ka zauna a ta uku kenan to ka zara ta farko to yanzu wannan wanda kake zaune cikin ta wai sunanta a biyu fa yanzu in ka lura domin ka ga ta farko ka zare ta zare ta kadai ƙari zaman nan da aka yi a wannan tsakankani ƙari miƙewa a ta hudu dawowa maimaita ta da ƙari ko ko sannan wannan wanda kace ce yanzu ta ce to in bakalwar asalin ta uku ce kaga ka mai da ita da fata ba sura kaga an yi rage wa manna ƙasa wa zada an lura da wannan to in ka tashi sai ka zo da fataha wato sai ka zo da raka a biyu masu fataha ba sura ka da matsala komi yanzu sai kabli ya yi ko maimaita bayanin maimaita in mutum na sallah muna ɗauka dai duk wannan misali akan yi da azar ne domin ta fi sauƙin misali kayi raka ka ta farko ta azar kayi ta biyu ka yi ta uku sai da ka miƙe a ta hudu kai shuru sai ka ce kai kai kai kai aiko na bar sajada sai ka manta inda take to Mallam ya ce ka dawo ka yi ta a wannan raka'ar ka kulla ta dawo ka ga a ta uku kenan zaka dawo idan ka dawo to sai ka ce anan ka bar sajada nan sai ka yi ta da kila ma nan ka batan ba ka ka yi sajada uku kenan a cikin raka amma da rankan ko anan bai zama ƙari ba ga kuma mikewa zara ta farko din nan shi ko menene to shi ma ƙari ne sannan raka biyun ka na asali wannan zaman da kai tun da yanzu ka ce ba raka biyu bane kaga shi ma menene ƙari sannan wannan da kace ma raka'a ta biyu yanzu asali ho fata da sura zaka mata amma yanzu fata da bai kai mata fata ka da ba sura ko an yi mai anan yanzu to in aka lura da waɗancan ayyuka na baya kai ƙari a wannan kuma an yi rage ya zama kawaidi ya dawo ya yi mana aikin shi ko to ina da iskan da ke zagi mai kawaidi wannan ka ta samu shi jarabawa ɗalibai sai an biya shi kuɗi ko jaka da mutum mai kawaidi ya yi abin shi don Allah ya mutu sannan wani iska har yanzu wani zagi mai kawaidi in ba wanda bai da albarka ba ya za a yi malamin da ya koya ma uwarka wankan janaba ya koya ma ubanka alwala ko ma a ce wai shine bayan kai ko ba kai komi ba na kamar shi to yanzu gashi ya koyar da mu yanzu gashi an shiga mutasar an yo kasa har yanzu dai ba a fita kawaidin ba an tadda wa manna kasa wa zada to ta aikin ta ko ba ta aikin ta ba to ina ina magana zage shi idan kani malami na idan kani mutum na zagin malaman addini to dama shi lalatacce ne yana faɗa da addini ne mu waɗanda muke suka su suna faɗa da addini ne to sai suka shigo mu abin ta waje to sai suka shigo domin su rushe mutum to da aka gane su shine aka kore su dan wani zai ce to ai kai ma ka zagi malamai ce wallahi ban zaki malamai ba domin addini suka koya domin duk waɗanda ake yaudara mutanen nan da su to mai kawai di fafi su domin mai kawai ya koyi addini dan Allah zai tambaye ka kai sallah komin abin ka baka rayuwa ka gama sallah ka ba kabulu babu addini to ko kai sakai wannan to mai kawai ya koya maka komin dubara ka da kokarin ka ba ka rayuwa ka kare ta babu janaba mai kawai ya koya wankan janaba ko bai koya ba kuma za a tambaye ka in ka shiga kabari za a tambaye ka alwala mai kawai ya koya ko bai koya ba to duk waɗanda ake damfara mutane fa da su to fa masu faɗin hotuna ba fa wanda ya koya alwala ko wankan janaba wallahi tallahi ba za ka zo da littafin su da yawan ahalari wanda suka koya addini ba babu shi mai kawaidi ko gashi ya koya mana alwala wankan janaba wankan haila wankan jinin biki ya koya mana taimawa ko don Allah bai koya mana ba to wallahi duk masu faɗin hoton nan ba mutumin da ya koyi da kawaidi ko adari in kuma da littafin su mutum ya ɗauko ya ce ga makarantar da ake kwashi garta ka ko su duk karatun da ake addini da shi babu wanda ba karanta ba zaria in kai baka iya ba malamin ka bai iya ba to malamin wani wallahi ya iya ko kuna ganin da karatun da ba koyar da shi garin nan in dai addini ne ba wani karatu da ba a koyar da shi zare na addini ko karatun shegantaka garin nan ana koyar da shi wannan to amma ka duba ba duk wanda ake damfara koyar da su ba mai ba wanda yayi wallafa littafin da ya kai yawan ahalari wanda aka koyi addini wallahi tallahi babu shi in kuma da shi ya faɗi makarantar da ake koyar da shi ba shi to amma sai suka ku hoto a don gaba da yaudara wawaye shi kuma na bi har duniya ta naɗe abu hudu ba a fahimta addini su ba a fahimta addini ta maulidi ko taro walla in za ka je taro so miliyan ko maulidi so miliyan baka bauta alwala sarki wankan ba to da sauran hukuncen hukuncen addini wuridi ko hoto har kasa da nade baka bauta addini so Allah kuma ba zai tambaye ka ba Allah bai tambaye ka taro bai tambaye ka maulidi bai tambaye ka hoto to bai tambaye bai tambaye ka wuridi to don ko bai aiko annabi da su ba to kuma wannan dubara mai shiryawa ne domin ya amfana shi kuma ka san duk wanda aka ba shi hoto dama ka gawawa ne mai wayo ya bayi wa wawa hoto kaga shi kenan ya bauta da shi a cikin ruwan sanyi waɗannan abubuwa hudu kuna yana gaba kuma ba fahimta addini da su maulidi taro hoto hurdi in za ka rayu kana su har ka mutu ba ka iya alwala ba ka iya wankan janaba ba ka iya taimama ba ka iya sallah waɗannan wannan ko alwala da wanka da taimama yau da sallah da karatun da su ne aka aiko annabi muhammadu su wancan mai yi ne ya tsara maka sako annabi muhammadu to ba hoto ciki babu maulidi ba taro ba wurdi wanda duk kaga ya baka kawai ya rena maka hankali ne ya san kai to ba ne baka karatu to a wahal da kai ina fata kun fahimci wannan to yanzu kun ji mai kawai ya gyara mu ko bai gyara mu ba amma yanzu ku duba yadda mutane ko an bata mai kawai ba su duk kakanninmu wankan yanabar su wallahi da kawai suka yi kakannin kakanninmu wankan yanabar su alwalarsu iyayenmu suna amare da lulbi har ƙasa wannan kawai da ake koya musu yanzu mutum dan iska ya tashi ko dan guntun littafi ko ya fara hoto wai shi baya magana mai kawai sai wasu banza banzaye haka to zai tutuke su mutane fa to ku rika lura da abin da zai amfane ku wani abin da na gaya muku in karya ne to ku ta ni in waɗannan abubuwa hudu ana fahimtar addini da su to ku gaya ma ana fahimtar addini da su sannan in kuma Allah ya aiko annabi da su to ku gaya man yadda aka yi da su waɗannan abin da na gaya muku su ne aka aiko annabi da su sallah abin da ya ta'allaka da ita shine tsarki alwala wankan janaba wankan haila wankan jinin miki taimama fuskantar kibla tsarkin hadasi to tsarkin habasi akwai shi kawa idi ko babu to in za ka maulidi sau dubu za ka ji wannan in za ka taro sau dubu za ka ji wannan in za ka kwana wuridi ba wai lazumin safe ne ba ba in za ka maki cin ko mika ta yi to za ka san wannan in duk ɗakin ka hoto ne to za ka san wannan ko billahi lazi la ilaha illahu allah bai tambaye ka wuridin wa kai hoton wa ke ɗakin ka to maulidin wa kai to taron wa kaje ba abin da hada allah da wannan don bai aiko da su waɗannan da aka aiko kaga aka kawo da mutane ne da ka zo aka zo da abin da wani mai wayo kawai zo da su to ku fahimta ko ba ku jin daɗin magana haka nan zan faɗi ta domin ba aikin ku nake ba aikin Allah nake to yanzu ka ji kai malam bukar to yanzu mai kawaidi kun ga mai mutasar bai wuce mai kawaidi ba anan ko to yanzu kun ji in mutum yayi raka'a farko yayi ta biyu ya zo ta uku sai da ya je ta hudu sannan ya gane ya bar sajada ba mala ya ce a dawo a ta uku a gyara ba eh. a zahar kuma ta farko to yanzu ba da raka biyu ba kenan to kaga in ya kammala wannan to sai tashi ya kawo raka biyu in ya gama sai me yayi kabli mana tarar wa manna kasa wa zada ina fata kun fahimta to mu je ka ji to kun ga fatawa biyu kenan muka bada to ai kun san mai kawai ya nuna abin nan mai anare ya nuna wani uku ne to sai cikon na hudu sai da ka kammala ta hudun tas ka zauna kenan zaka sallame sai ka ce ai ko na ba sajada ba ban kusa inda na batta ba Mallam ya ce maza ka yi ta a wannan raka'a ta hudu kana yin ta ka gama da sai ka ce to ai ba nan ne ba a raka'a farko ne wuf sai ka zare ta to in ka zare ta a karatun ka na fiqhu zarar raka'a farko mai fata da sura an yi mai kenan an yi dan yi kari to zan zaka bi da ta zaka bi da ta da menene to raka'a ɗaya ba sura an yadda to maida ta da asalinta da fata da sura yanzu ka yana ta da fata ba sura Ka yi me kenan an yi ragi can farko ka yi kare nan ka yi ragi wa man na kasa wa zada Allah saka wa mai kawaidi hada malaman da suka koyi da bushi sai je malam mm misali akwai wani abin da suke suka mai kawaidi da shi ne eh ai bari ji waɗannan masu hoton ko an bata mai kawaidi ma ba su yi ko an bata shi ba su yi su kuma yan salafiyar nan masu dan guntun littafin nan haka daga jerin wannan nan ba wanda suke suka irin mai kaidi musamman mutum ya fito daga fce ko har ya dan yi diplomin shi sai sai bai iya nahawu bai da lirabi ba ya da kaza me ya amfanin nahawu to kana cin hanci me ya amfanin nahawu to kana karya me ya amfanin nahawu baka tsoron Allah wanda bi kowa nahawu a duniya ya ce lisani lisanun muribun fi hayati fa ya laita mo min da hashe ya yaslamu wa ma ya faul irab illa bi kuntukan wa ma darra zata qawali sanu muajimu duniya gaba ɗaya ta da siba wai shi da malaminta ya ce harshe na gwani larabci ne a rayuwar shi amma ya fi kyau ya tsira ya samu kalmar shahada gobe kiyama maimakon larabcin shi saboda harshen da iya larabci bai da wani amfani babu tsoron Allah tare da shi kuma sannan harshen da bai iya larabci ba abin da zai cuce shi idan yana da tsoron Allah domin abinda Qur'ani ke gaya mana inna akarbakum inda Allahi to an ambaci nahu an ambaci taron ilimi an faɗi faɗin hoto an faɗi ya wace duniya tsoron Allah kuma sannan tsoron Allah na ubangiji ya maganin mutane annabi da ya kamata ya mana bayanin inda tsoron Allah da yake ko to zai ce a takawa aka ɓoye ta kaga a takawa ta zama sirri tsakanin Allah da bawa to dan me zaka ce min kafi ni dan me ni zan maka kare nafika wa ya gaya man nafika ba a gane takawa sai Allah ya karbi yakin mutum to wane ne aka ba shi da an karbi yakin shi in ba annabi Muhammadu ba kar ba kuma ta annabi Isma'ila da uban shi Ibrahim suna fage da Ka'aba suna roƙo Allah ka karbi aikin nan ka karbi aikin nan annabawa fa ulul azmi fa kai malu baduwa ka gani to wani maci kayan mutane kuma yanzu mai neman abin duniya da karya da to zagin annabi da sunan salati kuma ya ce wai shi wali ne bayan ya ci haram hu haramun masharabu haramun to hu <laughs> haramun yawon shi ma haramun amma kuma madiya zan wali ga annabawa na tsoro kar Allah ya karba aikin su wani tantiri mai neman kayan mutane kuma ce su a bi su ah, to fa wasu rasulullahi shirfa bi wasu to kare yake wallahi fa waslu rasulullahi yulfa bi hadihi ana saura da manzo Allah ne da shiriyar manzo Allah ba da wani kato daban ba to aje malam ba in yakun fi da akhira ya ti tibiya dole ka hatin kasira to kaga na yi ga malam masallaci da ba abin da ke sake to wannan na wa in yakun fi nadrul akhira to dama na ga muku shi ko shi ne dama na ga muku wannan to na matsala ta hudu aha ba in yakun fi da nadrul akhira in ya kasance a raka karshe ne imamun a'a to to shikenan liman amun faridu ko mai sallah shi kadai ya tibiha ya zo da wannan sadadar bilakatin kasira tare da raka'a gajera bila tashahudin ai ba sai ya yi tahiya ba wa qabl yarji sai ya sajada qabli li suratin saboda ya rike sura arka'an nan ta karshe na'am a in ya aina jin bi fi sau rashin dara hudu ba ko? a karisa su a karisa su insha Allah وفي قيامه إلى uku ma'aha su suka tabbata ma'aha tare da gyaran wannan sajada inda ya miki a raka ta uku wanda ma shi madu na gama gabata muku da shi da ya miki a raka ta uku to kaga zai zai yi raka uku kenan abin nufi da wannan in ya miƙe a raka'a ta uku bai kulla ta ba sai ya gane ya basa da ya dawo a raka'a ta biyu sai gyara ya gama gyara ta sai ce kai a raka'a farko ne to sai zara da ta farkon yanzu yana da raka'a nawa to shikenan to kaga in ya zare ta ka ƙari kadai kenan sai kawo mai fata da sura sai ya zauna mm, ko yawwa to sai ya ci gaba kuma da sallar shi to kaga sai ya ba a dike na'am mm. sun mafi rabi'atin sannan inda ya miƙe arka ta hudu a tabiha ya zo da wannan gyaran da wannan wannan sajada da kace sannan kuma ya tahiya imana ya zo da wannan sajadar kaga arka ta uku kenan mm. ko in ya zo da wannan sajada arka ta uku to dama kuma kaga zai zara ta farko to in ya zara ta farko ya gyara arka ta uku a matsayin ta biyu yana da raka'a nawa kenan yanzu biyu to kaga sai ya zauna ita ya to kaga sai ya zo da abin da za a cika an gama kuma sai ya kabli <laughs> raka'a ta ne yawwa ya zo da raka'a biyu sun ba kablu sannan ya yi sadara kabli shi ne ai duba ne to ka san da ba da hanzari <laughs> to je malam wa in sajada imamun sajadatan sawansa da imamun sajadatan wa in sajada imamun sajadatan izan liman ya sajada a da nuwa kaga cewan sahawan ya kore ganganci da da gangan ne ai da zarar mutum ya yi maraka a sadara ɗaya ya sallar shi dawa to amma tun da da nuwa ne fa ta gyara sai a nemi gyara ta to kuma biya ba za su bi shi ba liman ne yana jagoranta ku sallah mm-hmm. a raka ɗaya sai ya sadara ɗaya sai ya kasa yin ta biyu me ya kamata kuma shi ba subhanallahi ba mm-hmm. to je kaka ji sai su ce mai subhanallahi mai ake nufi da subhanallahi dawo ka gyara Shi ne ma'anar subhanallahi ya zalli ma a a farko ya muku sajada daya ya kasa yin tabbi sai muke to in kuka ce subhanallahi abinda kuke nufi dawo ka gyara to ya dawon in ya yi taurin kai ya kidawa su tashi su kyale shi domin gudun kai kula raka ta biyu su suna zaune in ya zauna a raka'a da shi gurin shi ta biyu ce su su tashi tun da raka'a ta farko ce su gurin tun da waccan ta farkon a gurin su ba ta domin sajada ɗaya gare ta wannan ta biyu da ya yi masa sajada biyu ita ce suke da ita mm. to in shi gurin zaman shi ne a matsayin raka'a ta biyu mm. su gurin su yau raka'a farko ce a zauna mm. to ba za su zauna ba kaba in ya zauna a raka'a ta uku su a gurin su amma shi gurin shi ya gama sallah in ya kammala sallah a tsarin shi ba zai zauna ba to su tunda sun sauke ta farko in suka je a can inda shi yake da ta hudu to su suna da ta nauke nan ta uku ka yadda suna da ta uku to ana zama a raka ta uku ne to kaga ba su zauna ba shi kuma da ya zauna a nan ina jin kai ya za su yi da shi in ya tsaro a nan in sallama imamu to in ya sallame shi liman a gurji ya cika sallah har ya ce assalamu alaikum <laughs> su sai su zo da raka ɗaya da fataha da sura da fata da sura a ko da ke to tun da shi suke ko to sai su zo da mai fata kai ba sura nake nufi sai su yi sajada kabli shi kenan to kaga sakamakon rashin wannan raka'a wannan sura domin kaga da suka zara mai raka'a da sura abinda mai fata da sura to su mai da ta da me sannan kuma zama ko dai hobasi ba a nan ba su yi ragi ba zare ta da fata da sura an yi mai aka da ta da fata ba sura an yi mai wa manna kasa wa zada Allah ji mai kawai idi hada malaman namu ko to kaga abin da zai kenan to a nan ai ba bambanci malaman hudu to ina jin kaje gaji to wannan shine a zancen sanu to sai ku dan tsaya nan to a nan fa shi fa liman in ya gama sallah su suka kammala sallar su to sai su ci alga ta wannan ba ku da sallah ba to ai baya da sallah amma suna ta cika a ta cika to amma wannan fatawa kaga tana da sarkakiya in ba malamai masu natsuwa ba suwa za su bi liman su wannan sallar ta fita to shi yasa yanzu ka ce to fi kwalwa allazi wanda shi ke cikin zara gaskiya akwai shi da rauni domin saboda in ba malamai ba zai iya cika wannan sharadi gabanar da shi ya raka a eh. ya kamata ya zauna eh. mamu suka zauna sai shayi musu haka su tun ya riga yake ka dubu ku oh, oh, oh ku zo to kai ne shi ba da kasu muka tashi na faɗa gaskiya kai ne shi ya ya zama wa wannan kai eh ya saka bindi yawa a to in malami ne sai sallame ba yawa eh sai ƙara koma sai zaku ka zauna sai an saka eh to an dace to in malami ne kaga lafiya lau halar tunawa da eh a ai malami ne shi duk yadda ya sallar ana bin shi eh. domin dama abinda ba a so kai da ka al'ilmu bin naƙali labil aƙali in ka ciro to baka da matsala to aje malam a yana da ilimi a ba a da matsala da shi liman biyan shi yana da mahimmanci saboda liman karfi gare shi ƙwarar gaske to ai akwai lokacin da in ya ja dole ka saki kai yanzu ai kaga shi duk an gama sun ja ya ja duk yawan su amma gashi an ce dole su tashi su bi shi to je gaggaji to malam da rashidi kar a kar wabin rashidin shi malam da rashidin kar a kar ya tabbatar da cewa in shi ne man ya ki dawowa su yi maza su yi makansu sajadan nan tsaya tukunna to da sun yi wannan sajad don kansu to daga nan sun raba jihar da liman su karbin shi ai daga lokacin nan in suka yi subhanallah ya dawo bai dawo ba wani malami da ake ce madar shi dufa sai ce to waccan fatawa ta su hannu na da wuya ba kuwa zai cika ta ba yanzu ku ku yi sadada don kanku da kun yi sadada don kanku in ya miƙe to ku miƙe shi gaban shi ko kuma sai ku ta sallar ku in kun gama kuna da sallar ku ba ba ba shi ko baya da sallar wannan shine gashi nan za su wani daga nan a ba a wakilta wani anan ba a wakiltawa kowa zai ta kan shi hum ya tuna bi nafsin ko ba ka gani kace ba sannan su yi sadda domin kansu sannan sai su cika sallar su to alhamdulillah na'am a ai tun bai salama ba baka gane karatun ba ne a raka'a farko yi sajada daya tare da ku ba kuna jiran yayi ta biyu ba bai yi ba kuka yi subhanallahi bai dawo ba kuka kuka bai dawo ba sai ku kyale shi ku ku yi taku sajada in kuka yi taku sajada shi sai ku kyale shi domin yanzu shi baya da sallah ku kuma an kuka kammala sallah ku sallah ku tayi amma shi baya da tashi domin saboda ya rage sajadan nan sai in ya gane kuran shi ya gyara kafin a nisa to sannan yana da sallah kuma wato kin dawo gyara to shine laifin shi yawwa su ɗin ba yawwa eh to shi ko sai su kade shi balantana a ce an wani abu to alhamdulillah salati goma ga annabi